أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين muna da godiya zuwa ga Allah subhanahu wataala wayar wannan safiya ta juma'a 29 ga watan goma watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda kai daidai da 17 ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi na da shekara 2026 muna jaddada godiya zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala bisa rayukanmu da gangunan jikinmu a wannan farfajiya mai albarka ta masallacin musa dan umair da ke nan gwajar mun alewa cikin garin kura karamar hukumar kura a jihar kano najeriya ya ba mu damar yin wannan ibada mai matukar muhimmanci sallar asuba a cikin jami'i ina roƙon Allah ya karba mana wannan ibada inda muka yi daidai Allah ya amsa mana inda muka yi kore Allah subhanahu wataala ya fi mana kamar yadda nake roƙon sa subhanahu wataala inda muka fara wannan yini namu da aikin alkhairi Allah ya sa mu cika shi da ayyukan alkhairi alkhairan da suke cikin yinin Allah ya haɗa mu da su ga baki ɗaya abin da yake cikin haka na kishiyar alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu Allah kai mana ta goma shi da samun dacewa da duk alkhairi da ya rage a cikin rayuwar ka kuma tsare mu daga kowane sharri da ya rage a cikin rayuwa yawan masu albarka a gurguje abubuwa guda uku na so in yi faɗakarwa a kansu kuma dukkaninsu na ya faɗakarwa a kansu a baya kawai zan sake yi babin wa zakiyar fa'in da zikira ta fawon ka yi tunatarwa don tunatarwa na amfanar masu imani yau jama'a juma'a ce da bahaushe kan ce hajji babban rana domin daɗe muna jin sunnonin wannan rana ta juma'a su da aka yan uwa mu yi ƙoƙari mu ga cewa muna duba ainihin kundin bayanan ayyukanmu na kullum mu dinga ganin kuma ci gaban da muke samu a cikinsu allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora don faɗakarwa kawai alhamdulillah yanzu sallar asuba ta ranar juma'a mun yi irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda ya tafi sunna ta farko da ake so mutum ya a wannan rana abu na biyu shine yin wanka daga gida da sa tufafi banki da mafi kyau shafa mai da shafa turare a sannan tafi masallaci da wuri kuma a tafi a kafa idan wurin babu nisa idan it's trackable haka nan idan aka je masallacin juma'a a zauna a ko a yi sallar nafila gwargwada abin da Allah ya kaddara sannan a zauna a cigaba da zikiri da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala har neman in zai fara yin khutba in ya fara yin khutba kowa sai ya ba ta ya shiru na daga sunna ta wannan rana karanta suratul kahfi ko ayoyi goma farkonta ko ayoyi goma na karshenta ko kowanne yake na cikin ta ana so a wannan rana ta juma'a kowa ya karanta suratul kafi ko wani abu daga cikin ta wannan din yakan yi wa mutum ta goma shi da samun tsaro daga sharrin dujal idan dujal din ya bayyana kamar yadda wannan rana ta juma'a ana son a yawaita salati da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa saboda ya ya faɗaitar da a yi masa salati a daren juma'a da kuma ranar juma'a to sannan a wannan rana ne ta juma'a ana so kowa yi kokarin dacewa da sa'atul ijaba sa'atul ijaba wani lokaci ne manzalar su salme ce ba wanda zai dace lokacin yana tsaye ina roƙon Allah wani abu face sai Allah ya amsa masa wani abu da ba ya shi sai ya bashi kuma magabata da yawa sun kwatanta sun gani sa'id bin musayin yana ta in eh, ina da wata bukata ina mata dan ranar juma'a kuma lokacin mafi inganci ina nan bayan sallar la'asar lokacin da ake tasla la'asar sakaliya duk da fazuwar rana to wannan shine lokacin da aka ba magabata in wannan lokacin ya zo za ka ga sun tare a masallaci suna ta'addu'a suna istighfari suna tuba suna kuma neman biyan bukata a wurin Allah to da wahala kaga sun yi ko musamman sawa ba yawa masu albarka mu ma mu yi kwaɗayi mu ringa aiwatar da irin waɗannan abubuwa insha Allah ma ga sauya cikin rayuwar ku Allah ba mu dama abu na biyu na yi faɗakarwa a kan tsare-tsare a wannan masallaci da aka fito da su saboda ganin an haɓaka masallacin an ciyar da shi gaba kuma an samu masa tsari wanda yake da dorewa tsarin nan mai dorewa shine tsarin da bayan na yanzu sun wuce waɗanda suka zo daga baya za su gaba da gudanar da masallaci lokacin da mutum ya ɗora wani tsari nasa akan waɗansu mutane waɗanda suke raye da wannan tsari lallai ina samun tangaro da matsala a lokacin da aka ce an su waɗannan mutane to da wannan tsari jama'a ina nan ana daɗa tunasar da mutane kowa ya fito ya bayar da gudunmuwa da zai bayar a wannan masallaci akwai wani kwamiti da suke ba da taimako na wata-wata wannan kwamiti ɗin yanzu an faɗaɗa shi kamar yadda bayani ya gaba da haka duk wanda yake ita ina da sha'awa to za a iya samun waɗanda abin ya shafa daga cikin wanda za a iya samu akwai limamin shi wannan masallaci akwai shugaban kwamitin shura malam yusuf akwai ainihin wato shi ladana abin nan eh, ladanin masallaci akwai alaji yahaya eh, yahaya sa'adu yahaya yafsi akwai alhaji ɗanladi alaji malam akwai ainihin wato eh, to ga sunan dai waɗanda suka shafi wannan haka to za a yi wa mutum bayanin yadda ake kuma abin da ake bayarwa kowanne wata shi ne naira dubu ɗaya ka ga dama za ka iya ƙara a haka amma dai abin da ake bayarwa naira dubu ɗaya kuma wannan tsarin ya an ce a sanar ya shafi maza yanzu an haɗa har da mata don da ba su da ma wannan bayanin su na to kuma sannan akwai wani tsari da za a fito da shi na karɓar taimakon mako-mako wanda za a yi sa sau biyu ne a mako insha Allah har yanzu kwamiti din bai zo da ya tantance ranekun da za a fara ba ko ranekun da za a yi da kuma lokacin da za a fara amma dai insha Allah mu ina nan a ci gaba da shiri a ci gaba da sauraro insha Allah za a zo wannan tsari kuma zai wa mutane bayanai waɗanda suka kamata domin ainihin jin ƙwarin gwiwa kuma za su nuna ganin sauye-sauye da ake kama. alhamdulahi a yanzu kuna ganin akwai soye wannan masallaci soye-soye masu karfi to fatan da muke yi shine ɗan mun wuce waɗannan abubuwan su su gaba da wanzuwa ba kuma yin mun mutu a ce abin ya koma baya ba to yake ita ce manufar mu shine abin da muke so kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu bayan wannan kana da dama da zaka zo ka kawo wani gudunmawa wani tallafi na wasu gyare-gyare da kai da kanka kawo a cikin masallaci domin ga ainihin ka ba da taka mawa ba da yanka gano gyaran kuma ga wani tallafi da ka bayar saboda samun wannan nasara misali kun ga yanzu saman nan muna ta san haske an gama aikin ta yadda za a samar da shimfiɗa mai kyau za a samar da yanayi mai kyau wanda za a iya yin sallah a cikin hankali kwance a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali kuma mutane su yi participating su taimaka su ringa hawa to duk wannan na daga dalilan da sana mutane ba su hawa wurin ba ba shi da gyara da tanaji wanda ya kamata da wani lokaci idan ana sallah in wanda za su yi ta tsaya to wanda suke son ba sa shi komai kenan akwai bukatar a samar da wayarin ingantacce a can a sama ɗin ba sai daga nan ne zai kaiwa ba ko daga waje rinka kaiwa to waɗannan duk tsare-tsare ne ko abubuwa ne waɗanda suna nan suna cikin husban muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da su babu da uku na ƙarshe shine sanarwa da na yi rana ita da izinin Allah za a fita wani kantin aukin da za a yi za a tafi harkar da'awa sai yi ne uku kwana biyu za a tafi ran juma'a karfe tara insha Allah za a dawo ranar lahadi daga karfe biyar na la'asar za a ainihin sallama kowa da kowa to wanda za a je kasar rogon kamar yadda na faɗa tunanin da muke yi mutanen da za a halarci wannan aiki sun kai mutum ɗari biyu yanzu saboda na gaya muku akwai joni guda goma sha biyu da za su zo saboda wannan shiga wannan aiki na dawa abin da ya sa wurin ya masa wannan kandami babban ɗiba saboda yana nema ya zama wata kadaura babban inuwa wani wuri ne wanda yake mai faɗi ko mai hatsari ainihin wato da wato ake so a juyar da jihar kano ta wannan bangare daga bin tafarki na addinin musulunci da ko kuma bin ingantacce zuwa ga wani yanayi kasar ruhu duk wanda ya san yake da wannan wato yake da da concern damuwa akan wannan harka ta da'awa ya san cewa wuri ne mai hatsari shiri ne da suke da shi tun zamanin mulkin turawa a wannan ƙasa cewa za su yi wata kingdom a wannan area kudancin kano wanda a afirka gaba ɗaya babu kamar ta kuma sun yi ƙoƙari a shekarun 1999 saboda ganin wannan abin ya tabbata amma alhamdulillah muna addu'a ga sarkin kano alhaji ado bayan allah ya saka masa ya taka rawar gani kwarai da gaske wajen jakile wannan shiri da kuma alhamdulillah haka nan ana ta samun tasgaro abin yana ta samun matsala wanda har yanzu abu bai tabbata ba ba za manta da sarkin ƙara ya bane yanzu hakimin rogo a wancan lokaci wanda ya daɗe ina gwagwarmaya akan wannan matsala muna roƙon Allah Allah ya taimake shi Allah ya karfafe shi Allah ya ce da likafa gaba cewa wato wannan abu wannan shiri bai tabbata a sa ba to har yanzu da ta Allah kuma yi masa sarauta shine sarkin ƙara ya halin yanzu to da haka yawa masu albarka ina daga abin da mu kuma za mu taimaka shine yawaita shiga wuraren domin a je a musulunta da mutane da suke gurin akwai ba su addini na addini ta yadda za su yi riko da addini ke yadda ka samu ta musulmai da musulunci mai tsanani ya zama su an warware wannan abin a cikin zuciyarsu to za ka yi wa masu albarka za a fita a wannan wannan taro na da'awa wanda abubuwa ko nau'o'in da'awa akalla guda uku za a yi na farko akwai kiran waɗanda ba musulmai ba zuwa musulunci da kuma ilmantar da su da ilmantar da tsofaffin musulmi a wurin wanda sun daɗe da musulunta ta wannan ɓangaren da'awa na farko ke nufi shafi ilimi da ilmantarwa da'awa na ɓangare na biyu da za a yi akwai free medical outreach akwai raba magunguna da duba marasa lafiya da yi musu jinya kyauta wanda za a tafi da ƙwararrun likitoci daga wurare daban-daban manya-manyan asibitoci a jihar kano da wani yanki na jihar kaduna da ma wani yanki na jihar eh, jigawa da jihar bauchi yanzu sun gaya mana za su zo da waɗansu likitoci to don haka waɗanda suke za a yi wannan aiki na da'awa za a yi shi na duba marasa lafiya kyauta da kuma ba su magunguna duk kyauta kuma za su samu likita a don step nasu a gida ba tare da sun tafi suna shan wahala ko suna kaza suna kaza ba to da aka yan uwa masu albarka wannan da'awa din ita ma za a yi nau'i na uku na da'awa da za a yi su ne kayayyakin da muke cewa ku kawo tufafi na maza da na mata na manya da na yara wanda ake neman jama'a su kawo kuma alhamdulillah suna ta kawowa Allah ya saka da alkhairi to waɗannan shi ma wani yanayi ne na da'awa wanda aka yi kuma alhamdulillah yana yin tafi da za ka jama'a ko ta wani bangare ko ta wani kowa yi kokari da ta saka jari a cikin asusun Allah subhanahu wata'ala asusun da wanda ya saka jari a cikin sa bai kasara na roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon taimakawa Allah ya karbi kyawun ayyukan mu Allah ya kai mana kurakuran mu wannan da'awa ko wannan gwagwarmaya da ake yi muna roƙon Allah ya karba kuma Allah ya sa da shi muke yi Allah ya mana jagora ka dora ma kan daidai da taimaka da musulunci da musulmai وسلم اللهم وسلم وزيد وبارك واخر ما على نبينا محمد وعلى اله وصحبه التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله